Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da yammacin yau Alhamis biyar ga watan Mayun shekarar 2020. Aisha Ma'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an sojin sama na Najeriya sun yi nasara akan harin da suka kai wa maboyan 'yan bindigan da suka afkawa wasu garuruwa da ke ƙananan ƙaramar hukumar Igabi a Kaduna. Hakanan kuma za ku ji cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun sake kai hari garin Dabci da kuma Dambuwa jihar Yobe da Borno. Kamar yadda kuka ji a cikin shirin mu na rana ɗazu. jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar PNDS tarayya ta ba da goyon bayanta akan kaddamar da binciken ba daɗar makudan sefa a ma'aikatar tsaron kasar. Makudin kudin da ake sawa a wannan ofishi don saboda kyautata tsaro a cikin kasarmu. Anna yana so ya tabbatar da cewa kudin nan suna shiga hanyar da ya kamata shiga. To wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar ma da ma kasashe wato masu makwabtaka da ita? To akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To ma amma yanzu bari Hadiza ta karanto mana cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kasar Kenya tana raɗaɗin sakamakon tattalin arzikin coronavirus duk da cewa ba a samu wanda ya kamu da cutar a kasar ba. Yayin da harkokin shigowa da kayayyaki daga kasar China ya faɗi saboda hana zirga-zirgar mutane da kayayyaki. Kamfanonin jiragen sama suna asara kuma ƙananan 'yan kasuwa a Kenya sun ce suna fargaba cewa hannayen jarinsu zai karye don nan ba da jimawa ba hakan zai sa su daina kasuwanci babu wasu ayyuka na kwarai ciki ɗan kwanakin nan a wata tashar sauki kayayyaki da ke tashar jirgin ruwan kenya da ke mombasa Balkewar cutar coronavirus ta kawo jigilar kayayyaki daga china ya tsaya cib ƙananan 'yan kasuwa na kenya sukan dogara da masana'antun kayayyaki daga china waɗanda galibi ana saukar da su a wannan tashar jiragen ruwa. Sanatar Massachusetts Elizabeth Warren ta kawo ƙarshen neman takarar shugabancin Amurka a yau Alhamis bayan kayar da ita da ta sha a jihohi goma sha hudu da suka gudanar da zaben fitar da dan takara a wannan makon da ya da kayar da ta sha a jihar ta inda ta zo ta uku. ba mu cimma burinmu ba amma abin da muka yi tare da abin da kuka yi ya haifar da sakamako mai dorewa in ji warren ta faɗawa ma'aikatan eh, kamfen ɗinta ba mu cimma burinmu ba amma yana da mahimmanci kuma sauye-sauyen da za su nuna nan gaba a shekaru masu zuwa. Warren wata tsohuwar malamar koyar da harkokin shari'a a jami'ar Harvard ta faɗa wa manema labarai a wajen gidanta da ke Cambridge, Massachusetts cewa ba za ta yi saurin goyon bayan ko ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kan gaba ba wato tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden ko kuma abokin takararsa na siyasa sanata mai wakiltar vermont bernie sanders mai fafutukar tabbatar da ra'ayin demokradiyya mai ra'ayin kansa ta tattauna da dukkansu biyu a lokuta daban-daban a jiya laraba To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau alhamis cewa masu gabatar da ƙara na iya ci gaba da bincike kan laifukan da dukkan ɓangarorin suka aikata a yakin afghanistan wata ƙaramar kotu ta hana wannan yankuri a bara tana cewa kamata ya yi kotun ta mai da hankali kan ƙararrakin da za su samar da damar kaiwa ga gurfanar da waɗanda ake tuhuma. kasar amurka ta nuna rashin amincewa da yunkurin na binciken laifukan yaƙi a afghanistan kuma ba ta amince da kotun ta icc ba afghanistan ma ta nuna nata rashin amincewan tana mai cewa za ta gudanar da nata binciken kungiyoyin kare hakkin bil'adama sun yaba wa icc a kan kare hakkin waɗanda lamarin ya shafa da kuma buɗe hanya ga amurka da ta yi bayanin ayyukanta a karan farko shugaban ƙasar china xi jinping ya ɗage kai ziyara a ƙasar japan da aka shirya a wata mai zuwa yayin da ƙasashen biyu suke mai da hankali akan yaƙi da cutar coronavirus da ta shafi mutane dubu biyar a cikin ƙasashe sama da 75 a yau alhamis jami'an china da japan sun ce za a jinkirta ziyarar ta zi har zuwa wani lokaci a nan gaba. a kasar japan an samu sama da mutane dubu da suka kamu da cutar da yawa daga cikinsu suna daga cikin jirgin ruwan da aka killace shi tsawon makonni tsaye a tashar jirgin ruwan yokohama yayin da kwayar cutar ta isa sauran yankuna na duniya gwamnatoci na daukar nasu matakai ciki har da rurrufe makarantu hana manyan taruka da kuma takaita shigar, baƙi baki daga wasu kasashe. da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu koma fagen rahotannin namu. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun hallaka 'yan bindigar da suka kai hari wasu garuruwa a karamar hukumar Igabi. yayin da kuma masana ke ta tafka muhawara kan alfanu ko rashin alfanun sulhu da 'yan bindigar. Hassan Maina Kaina gare ka. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya shaida min ɗazu da rana cewar jiragen yakin su sun cimma 'yan bindigan nan da suka kai hari a garuruwan Marina da Kerawa a karamar kumar Igabin jihar Kaduna kuma an gama da su. Eh, wannan abin mataki da aka ɗauka har yanzu ma ana kai. Ah, akwai jiragen wanda suke kaduna wanda suna suna leka you know, suke da kyamara masu kyamara akwai kuma masu yaki dukansu kuma sun ɗauki matakai a lokacin da aka yi wannan hari din kuma sun cimma waɗannan mutane kuma ah, mun tabbatar da cewa lallai ba za su zama suna nan ba balle su ce za su ah, halaka mutane haka kawai. kazalika shi ma kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar kaduna samuel arwan ya ce jiragen yakin saman najeriya lalle kam sun gama da waɗannan 'yan bindiga daɗi. Sojan ƙasa da kuma sojan sama sun tinkari wayannan 'yan bindiga daɗi kuma su ma ɗin an samu nasarar murkushe a da yawa daga cikin su ta sama bayan da sojan sama suka biyo su. Duk wani abu wanda ya kamata a yi an ana yi domin a gan bayan wayannan 'yan bindiga daɗin wadda suke farawa mutanenmu wadda ba su ji ba ba su gani ba har wayo kuma gwamnatin jihar kaduna ba za ta shiga wani sulhu da 'yan ta'adda da mutane wa'yanda suke wa talakawan mutane bayan allah kisan jilla ba yayin da gwamnatin kaduna ke cewar ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga daɗi ba ita kuma gwamnatin jihar katsina cewa take yi lallai tana ganin alfanun wannan sulhu Abdu Labaran Malumfashi shine kakakin gwamnan jihar. Tun da ake wannan abu an samu sauki kwarai daga an yi wajen sama da wajen wata biyu ba a ci an ce yau an kai wata haji ba ko fanna sai na kwanaki wajen sati uku da suka wuce. Tun daga kuma sati uku da ya wuce ina ba a sake samun irin wannan ba a dai jihar Katsina har yanzu kuma. Kwararru dai kusan za a ce sun yi itifaki akan rashin cancantar yin sulhu da 'yan bindiga daɗi. Manjo General Junaidu Sani Bindawa wani tsohon babban hafsa ne a rundunar sojan Najeriya. shi gwamnan kaduna nasiru air fahi yana da alƙiblar da ya kalla kuma ita magana a zauna a yi sulhu da ɗan ta'adda ko da yaushe za ka je sulhu ya kamata ka je sulhu kana da ƙarfin ka. ba ka je sulhu ba lokacin da wai yanzu sun shiga sun kashe mutane a ce gwamnatin kaduna ta shiga ta je ta sulhu da su na yarda da abin da ya ce daidai ne farfesa muhammed tukur baba ya ce duk fa da wannan sulhu da yan bindiga daɗin har yanzu ana nan ana ta kashe-kashe a inda aka ce an yi wannan sulhu. Shi Erufa shi gwamnan Kaduna yana da hujja ba yadda za ka yi dan ta'adda ka tsaya ka ce za ka yi sulhu da shi har yanzu a ko jihar Zafara akwai ana nan ana ta'addan jinnan har yanzu. Jihar Katsina ana kashe-kashe har yanzu shin ina sulhun da wanda yake da su kuma a ina ake sulhun nan wannan sulhu da gwamnatoci da suke yi a iya wasu da zai yiwu ba. To yanzu menene abin yi? Wannan abin sai gwamnatoci sun haɗa kai ya kasance Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna, da Niger su haɗa kai eh to ga abin da yake don dan na abin da yake nunawa in an yi sulhu da wasu a nan na daidai wasu sai su sake shigowa su ce ba da su aka yi ba su wanda aka yi sulhu nan da su kuma sai su matsa zuwa wani jiha ne to kaga kana ɗauke miki ne daga wani sashi na jiki kamar da shi wani sashi in ba an tsaya an ɗauke shi an haɗa kai ba ya kasance a yi sulhu ne da za a yi kowa da kowa na ciki zai yiwu ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Hassan Maina kaina da wani rahoto. Yayin da hukumomin tsaro a Najeriya suke cewa sun karya lagon 'yan Boko Haram, al'ummomin garin Dabci a jihar Yobe da kuma al'ummomin Dambuwa sun tsinci kansu cikin halin tsoro da tashin hankali a jiya. Sakamakon wani hari wani sabon hari da aka kai musu da maraici wanda ake zargin cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai. kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya ruwaito. a jiya da marashe ne dai mutanen garin dabci da ke jihar yobe suka sake samun kansu cikin wani halin kakani kayi sakamakon wani hari da ake san cewa ayan kungiyar boko haram sun kai kan mazauna garin da ya sa mutanen garin tserewa da kuma takaita zirga-zirga kan titin garin cewa wannan hanya na garin dabci ne ya haɗa wasu garuruwan da ke jihar yobe tun da misalin karfe biyar na marashe ne dai mazauna wannan gari na dabci suka dinga jin karin harbe-harbe mai karfin gaske da ake zaton cewa ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane haɗama da jami'an tsaro duk da cewa babu babu wani bayanai daga wajen hukumomin tsaro amma mazauna wannan gari na bayanin cewa wannan mahara sun shigo garin ne da marace su kuma dinga misayar wuta tare da jami'an tsaron wasu kafafen yatsa labarai dai na nuna da cewa wani hari ya yi sanadiyar wasu jami'an 'yan sanda guda biyar yayin da wasu ke cewa sun zarta hakan sai dai babu wani bayanai daga hukumomin tsaron kasar na tabbacin wannan rahoto ko akasin hakan na zanta da wasu mazauna wannan gari ta wayar tarho wanda kuma suka shaida min yadda abun ya wakana kamar haka daga dai abun da ya faru can muna can bayan gari wajen makabarta inda muka je muka gudu muka fake din hmm. muna gani ana ta harbe abin da ya fi karfi sai muka ji harbin ya koma can jikin makaranta harbin ya rabu biyu haka wa'ancan suna yi a can ba makaranta wa'annan suna yi a nan bakin kan na sojojin eh. can daga baya kawai sai muka ga an cinna wuta eh. to amma wukan aye daga cikin gidansa ne suka shiga suka kona wani mota kuma suka cawa kafin wuta da sauran gidajen sauran jami'an tsaro. Haka. To da suka kokona dai daga baya bayan abun ya lafa dai ai kafin aka kona da sauran gidajen su gidajen jami'an tsaro kuma daga baya dai da muka zo sai muka ga abu haka ne gidajen su na bakin kwanta da inda suke din ne aka kona na jami'an tsaron kenan eh, da kuma can police suka je suka kona mota guda daya na jami'an tsaron to su jami'an tsaron ina suke haraka kona masu kaya haka sun bar wurin ne ko me faru eh, to sun je ana gama sun yi iya nasu kokarin wallahi Allah zai saka musu da alkhairi sun yi kokari iya kokarin su abun ya fi karfin su ko a jiya laraba ma dai sai da aka ce wasu maharan sun kai hari a garin Dambuwa da ke kudancin Borno wanda ya sanadiyar wasu mutane ciki har da jami'an tsaro wanda tun a jan zan tada wasu mazauna wannan garin na dambuwa gama abin da wani gano ke cewa eh, gaskiya gwamnati ya samu mutane mutum arba'in da daya gwamnati ya same su a cikin arba'in da daya din su guda takwas su dan da sauki kuma aka yi musu dressing aka sallame su mm. guda talashin da daya mm. su za a dan saurara duba lafiyar su aka ce suna asibitin yana ƙanana da mata akwai dan manya-manya guda hudu haka tsakanin su hmm. sannan akwai eh, to kuma ba mu gara irin mu ba muka gidaya mu sojojin su guda shida ne aka ce su dun mu ne da ido kuma guda uku wanda sun jira wani haka ya ce akwai wata mata wanda aka harbe ta daka tana hmm. da goyo gidaje hmm. guda daya akwai kuma gidaje guda biyu wannan su ne abubuwan da sai dai daga bisani gwamnatin jihar borno ta da sanarwa dauke da sa hannun gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ta hannun mai magana da yawun gwamnan jihar borno alhaji isa umar gusau wanda ke nuni da cewa jami'an tsaron sun samu nasara akan waɗannan mahara wanda har ma sun samu damar kwato wasu motocin yaƙi guda goma sha tara na waɗannan mahara da kuma kashe wasu da dama daga cikinsu sakamakon harin da mayakan sama da na ƙasa suka dinga yi musu hada da sauran jami'an tsaro sannan kuma sanarwar ya jaddata al'umman garin dambuwan game da waɗanda suka rasa nasu da ma jami'an tsaron da aka rasa sakamakon wannan harin da dai wasu daga cikinsu wadda wannan harin ya ritsa da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to allah ya kyauta a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoto masu har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kakon lambar da za mu kira wato alamar tari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar tambayar ita ce wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar da ma kasashe ke makwataka da ita? To sai ku kasance da mu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka da ke kan faifai. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna. Daga Sogodo ne. Ina kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To garin Rigasa wake kan layi. Murtala. To Malam Murtala menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu? Eh na ji to gaskiya a gaskiya kasar Nijar ta zama abun koyi. da shugabannin afirka har wanda suke ganin su ma manya ne afirka din shugabannin to haka muke so kin ga mu nan wai an ce bangaren tsaro ko nawa ka kashe ba a bincike kuma muna tsoro a cire wannan dokar na security board mm. kamar yadda Nijar suka dace bincike a wannan bangare mu ma nan fa in ba a cire wannan security board din ba in ga abin da ka kashe bangaren security ka fito kai bayani in ka yi almundana a gane efcc ta kama ka amma wannan rashin binciken nan na kun tsaro shi ke sa rikici ma ki karewa don wasu ta amfani da wannan dama suna azurta kansu mm. mun jinjina ma jami'an nijar da suka ba da dama a yi wannan bincike hakan wa muke so a najeriya da sauran afirka dinga wannan bincike in allah da To mu gode sosai Malam Murtala da wannan ra'ayi naka yanzu daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Sokoto. Wake kan layi daga Sokoto. ina magana da Abdullahi masallacin Shehu Usman dan Fodiyo a birnin Sokoto. Samala Abdullahi menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu? An ne ra'ayi na wannan abin da jamhuriyar da ta gabatar su Allah ya daidai mu ma muna fata a nan Najeriya a dauke wani mataki mm. na wannan binciken da ake yi a halin yanzu a jamhuriyar Nijar. Haka. Don nan Najeriya hakika al'amari ba da ta yawa. Mm. an rasa mafita amma muna fata Allah shi muna mafita ta alkhairi amin na gode ma mun gode da wannan ra'ayi naka daga jihar Sokoto kuma bari mu tafi jamhuriyar Nijar wake kan layi daga Nijar kun gana da Alhaji Sani mai kasance daga jamhuriyar Nijar jihar Tawa birnin Kwani to Alhaji Sani menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu eh lalle ra'ayina na ji daɗi kuma yana jinjina muku abinda nake so in yi karin bayani a kan matsayina na ɗan ƙasa abinda gwamnati ta yi niyya wannan ta ɗauki mataki kwakwara bisa gare shi mm. saboda idan ba a haka nan to a gobe ma wasu za su ga hanyar shigowa a yi wannan niyya da ya ɗauka mutane na nan 'yan ƙasa na sauraron shi cika ta kuma ana jinjina musu idan ya cika ta a gaskiya in ba a haka nan to abu zai lalace shi ne layi wannan shi ne ra'ayi na ina goyon bayan ɗaukan matakai sosai mm. bisa ga wannan kuma a bari ta huce shi ke sawa a sakurban wani a bari ta sanyi a tsaya wani shawarce shawarce haka to mun gode sosai alhaji sani da wannan ra'ayi naka daga jihar Nijar kuma ga wani akan layi daga ina ake kira? Wake kan layi kuma daga ina ake kira? Tuma sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe take ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wannan maudu'i namu. Wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar. wake kan layi ina magana da muktar ne daga bini bini jihar edo kenan eh jihar edo kenan to malam muktar menene ra'ayinka ni ra'ayina gaskiya na ji musu daɗi sosai mm. da wannan abin da yake suke ɗaukar faraki a kai me yasa saboda gaskiya abin farin ne sosai mm. na aibin a kan lamari mm. kuma yana fata a Najeriya Allah sa da ban tsaro. Eh. Domin ina hajjiya gaskiya da hannun jami'an tsaro kan wannan iskan take a Najeriya, har ya rushe Najeriya. To amma ya kake gani wani irin tasiri wannan bincike zai yi a kan yaƙi da ta'addanci a ƙasar Nijar da ma Najeriya? Eh, gaskiya yana mai mahimmanci sai matuƙa an ce za a ɗauki mataki mai kyau. Hmm. Domin matsasa akwai shi ne a cire saurayi na farko mm. na biyu kuma zan idan aka ji za a ɗauki jama'an irin ma'aikatan haka da sauransu mm. za a ɗauka cewa wane ne na kusa gwamnati na ɗauke shi haka ga ba cikin mm. da ake dibi ba ta mun gode sosai malam muktar da wannan ra'ayi naka har yanzu dai masu sauraro layinmu a buɗe ke ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau tambayar mu ita ce wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar da ma kasashe masu makwabtaka da ita. To gashi mun samu wani kira daga Bauchi, wake kan layi daga Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Haruna menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu? Eh Malam Ayuba. Malam Ayuba. eh to gaskiya wannan abin da suka yi ya yi daidai duk mm. abin da aka ce za a yi bincike a harkan tsaro mm. to wannan abu ne mai kyau domin in babu tsaro ai ba za a zauna lafiya a kasa ba sannan kuma muna kira ma kasashen afirka ina ga tasirin wannan bincike da aka kaddamar akan ina ga tasirin da wannan bincike zai haifar akan yaƙi da ta'addanci a Nijar da kasashe masu makwabtaka da ita a kwarai zai yi tasiri kwarai da gaske wajen kawo zaman lafiya a ƙasar Nijar hmm. da kuma ƙasashen Afirka. Hmm. daga ƙarshe kuma ina muku fata alkhairi Allah taimake ku akwai wani mai sauraron ku malam kani tonga mai angale katin madaki unguwar badau yana muku fata alkhairi yana hmm. tare da ku ku tashi lafiya na gode amin ya rabi mun gode sosai malam ayuba har yanzu dai layin mu abu ɗaya ke masu sauraro ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku a kan wannan maudu'i namu tambayar kuma ita ce wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kal almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar da ma kasashe masu makwabtaka da ita. Madalla Masarar har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Agogonmu a nan Washington na cewa karfe 4 da minti 45 ga shirinmu na gaba. kamar kullum a yau ma za mu fara ne da bayanin yadda aka fafata tsakanin kungiyoyin kwallon kafa rukunin premier a sati na jagorar club din wato plateau united ta sami nasara a kan jigawa golden star da ci biyu da daya a yayin da kungiyar kwallon kafa ta lobi ta sami nasara a kan kwara united da ci daya mai ban haushi ita kuwa kano pilas ta lallasa club din da kada da ci biyu da nema ita ma dai club din heartland bata ji da daɗi ba domin kuwa club ɗin Rivers United har gida ta bita ta zurara kwallaye biyu a ragarta. Ƙungiyar kwallon kafa ta Ifanyi Uba ta sami nasara da ci ɗaya mai ban haushi akan club ɗin MFM a yayin da Rangers International ta sami nasara da ci biyu da nema a tsakaninta da club ɗin adama united sai club ɗin wolves da ta jefa kwallaye uku da nema a ragar sunshine stars na garin akure sai club din abia warriors ta sami nasarar jefa kwallaye biyu a ragar aqua united a yayin da ita ma ta jefa kwallo daya a ragarta wato warriors din kenan daga karshe kuma uki tuaris a bauchi ta sami nasarar jefa kwallo ɗaya mai ban haushi a ragar nasarawa united to idan muka leƙa fagen zakarin kwallon kafa na turai kuwa wasu sun ga da kyau wasu kuma suna cizon yatsa domin sanin irin wainar da aka toya a wannan rukuni na gayyato muku malam abu ubaida domin yi mana jagoranci. to kasan ah, abin da yake wato yadda ta kasance kenan abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria shirye take ta biya 'yan wasan ghana black stars dala 2,500 idan suka yi nasara a wasan neman gurbin ta masu sauraro da takaitattun da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na dare a yau alhamis biyar ga watan maris na shekara ta dubu da ashirin sai kuma gobe da safe idan allah mai kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin hadiza kyari da ta karanto mana labarai da kuma daniel brown wanda ya shirya ya kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatan ku kwana lafiya ma'asalam.